To jama'a barka mu da zuwa a cikin wannan lokaci daga Lafiyar Radio Ministry. Ni dan wanku mai siru na samu ga kawo muku wannan wazi a wannan lokaci. To jama'a kafin mu yi magana Allah ya kamata mu yi addu'a. Saboda haka ina ma Allah roko Allah gyara maka bukata yi maka <clears throat> ya kure maka zuciya Allah kuma ya baka ilimi Allah ya kure zuciya ji maganar Allah da lafiya Na man, wannan roƙo ne.